Zana'idar mutumin da ya rasu biyo bayan wata cuta mai tsananin yaduwa misalin cutar coronavirus kamar kuma su ebola ko kuma duk wata cuta mai tsananin yaduwa sai mutanen da suka dace da aka baiwa horo yana iya kasancewa jami'an kiwon lafiya ne da aka baiwa horo ko 'yan sa kai na kuraru kamar misali a kasar Nijar ta fuskar kokowa da allobar coronavirus kenan ya zama wajibi wa'annan mutanen a ba su kayan aiki nagartattu na kariyar kansu Don haka ne idan wani mutum ya mace da cutar coronavirus ba a taɓa gawarsa. Dole ne a sa kira ga mutanen nan da ya dace. waɗanne matakai ne ake bi bayan mutuwar mutumin da ke ɗauke da cutar corona ya ake wanka gawarsa har zuwa binne shi selon une technique bien donnée. Akwai tsarin wata hikimar fusa'ar ilimin kimiyya da ake bi domin kawar da gawar mamacin da ya rasu da cutar coronavirus inda da farko ana wayar da kan iyalansa don su fahimci kalubalen da ke akwai wajen turbuɗe gawar saboda idan suka taɓa gawar suna iya kamuwa da cutar kuma su ballawa wasu. Ana yin gwaji idan yanayin cikin zamantakewa ne mamacin yake idan kuma gwajin ya tabbatar da haka to daga baya sai a wayar musu da kai an kuma a cikin gidan asibiti ne rasuwar ta samu to anan ba wata matsala Wannan shine shafin farko. To da zaran iyalan nashi sun fahimta to sai mu watsa maganin kashe kwayoyin cutar kan gawar da ɗakin da mutumin ya rasu ya zanto a asibiti ne ko a gidansa. Kayansa da duk wasu ababuwan da ke akwai cikin ɗakin sai mu tabbatar da an watsa musu sinadarin kashe kwayoyin cutar ko ina. Dada sai mu sanya gawar cikin buhun sutura. Dokta anya waɗannan ɗabi'u ba su da saɓani ga addini. Hakika abu ne da ke shafuwar addini addini shi yasa a tashin farko ma muka tattara duk wasu masu faɗi a shi ta fuskar addini muka ba su bayani to dalle kam wajen musulmi dai suna cewa ba wani saɓani da addini duk matsalar tana wajen sadarwa idan ma'aikatan da ke aikin kokowa da cutar coronavirus din ba su yi sadarwa ta kwarai ba to al'umma ba za ta fa'inta ba kenan sai da ba da bayani na kwarai amma da zaran al'umma ta fa'inta to ba wata matsala sai ta damunta